mu dai mun daɗe mu samu matsala ba irin na shekarar bana bisa ga albasa tunda tun albasa da an kawo da ta ga damana take bisa matsala har zuwa yanzu tunda albasa sai ka dasa ta tana yi tana mutuwa irin wannan ciwo nan da aka ce ma dan zalo daga kare kunnan albasa ya yi zan ɗorowa daga kare ta sai ka ta zuwa gike kuma in tana haka nan ka dasa irin nan har ka cire kullum ka shigo sai ka cintsa ka zubda wallahi harakan nan bana sai a hankali dan albasa gaskiya ba ta da abki ba kenan har yanzu dai ni dai babu wanda ya ɗibi buhu hamsin sai kai ta mu haka ɗibi buhu ishirin sai a zo ba ta wuce buhu takwas bakwai Abin da fatan mu yanzu guda albasa dai ta yi daraja kenan in ba ta da yawa in ta yi daraja abin zai tahowa da sauki